majalisar dokokin jihar yobe da ke shirya arewa maso gabacin najeriya ta amincewa gwamnatin jihar da ta ciwo bashi hannun naira biliyan ɗaya da miliyan ɗari hudu da sittin da zai baiwa gwamnatin daman tallafawa al'umman jihar da rikicin boko haram ya ɗaiɗaita a ranar litinin ne dai majalisar dokokin jihar yobe suka yi wani zama na musamman a ƙarƙashin jagorancin kakacin majalisar alhaji adamu dala dogo wadda dukkanin 'ya'yan majalisar dokokin su goma sha bakwai 'yan jam'iyyar apc ne da kuma suka halarci wannan zama inda nan take suka amince da wannan ƙudiri da gwamnan jihar yobe alhaji ibrahim gadan ya tura tura zauren majalisar honorable usman adamu shine shugaban masu rinjaye na majalisar dokokin jihar yobin wanda kuma ya mini karin bayani kan irin abubuwan da gwamnatin jihar yobin ta ce za ta yi da waɗannan kuɗaɗe idan har ta samu su kuma ya ce sun gamsu da wannan aniya ta gwamnatin jawabin da shi mai girma gwamna ya aiko mana zauren majalisa akwai sha'anin gera magarantu da kewaye su da gina sabi da gera wa'yansu wanda suka lalace kuma da inganta sha'anin kiwon lafiya da kuma kuma ba da ruwan sha a karkara da manyan birane mu na jihar yobe gabaki daya kamar kalli ana fuskantar zaben 2015 ne mm. jam'iyyar apc take da mulki a jihar yobe mm. bakan kamar sauran jam'i za su ga kamar kuna so ku yi amfani da waɗannan kuɗaɗen ne saboda ko kuma yin yakin neman zaɓe da sauransu kowa ya sani a tarihin siyasan yobe mu kuɗi baya siyasa a jihar yobe wannan shine mu aƙidar mu ba ta kuɗi ne kuma ba ma siyasa don mu samu kuɗi ba ba kuma daukan bashi don mu raya kamfen ɗin ko kuma mu ci gaba da amfani da wannan kuɗi ta hanyar kamfen wannan babu shi a jihar yobe kowa ya san tarihin siyasan jihar yobe ya san jihar yobe ana siyasa ne ba don kuɗi ba a ranar asabar mai zuwa ne dai ake sa ran gwamnan jihar yobe alhaji ibrahim gaidam zai kaddamar da kansa a matsayin dan takarar gwamna na jam'iyyar apc a jihar yobe kafin wannan lokaci dai wasu 'ya'yan jam'iyyar apc sun nemi gwamnan jihar yobe da ya zakuɗa hakan nan don baiwa wasu 'ya'yan shiyar damar ɗana wannan kujera na gwamnan jihar jihar da suka ce ba su taba danawa ba sai dai wasu dattawan jam'iyyar APC suka ce wannan batu ba da su ba don su ba taba wani tattaunawa makamancin hakan nan da su ba kuma dukkanin su yayan jam'iyyar APC kama da yan majalisun dattawa da na wakilai da bana dokoki suna goyon bayan gwamnan jihar Yobin Alhaji Ibrahim Goydam da ya sake tsayawa takara Alhaji Rarame Yadi Gashuwa na ɗaya daga cikin dattawan jam'iyyar APC a jihar Yobin wanda kuma ya fito daga garin Bade ga dalilan da ya shaida manema labarai a garin Damaturu wannan mu ba da kayan ba da yawun mu ba da yawun mu mutane ne masu da'a masu biyayya ga shugabanninmu ga baki ɗaya mu duk inda shugabanninmu suka sa gaba mun sa gaba ana saboda haka mun yarda da abin da suka ce mu ma bamu da dan takarar gwamna a ƙarƙashin tuje jamia APC sai mai girma gwamnan jihar Yobe eh, a 2015 ai shi mulki da kake ganin sa shi na Allah ne kuma babu wani inda aka karkato cewar wani mutum ya zo ya ce akwai shi ya kaza akwai shi ya kaza a'a sauran yan majalisar mu na jiha sun yadda sun amince mu dattawa mun yadda mun amince ba mu da wani dan takara a 2015 sai Alhaji Ibrahim Gaida. To ranka dade kamar me yasa ne kuka mara ma Alhaji Ibrahim gaida baya? Ya ciyar da jihar mu gaba daya dan mun ga ayyukansa. Har yanzu dai babu wani mutum guda da ya nuna sha'awarsa na tsayawa takarar gwamna karkashin inuwar jam'iyyar APC daga jihohin Borno da Yobe. Wadda dukkaninsu jam'iyyar APC ne ke rike da wannan kujera wanda yanzu hakan gwamnoni da ke kai ne kawai ke da wannan dama da cewa jam'iyyar APC bata hana wani dan takara fitowa ba sai dai babu wani mutum guda da za a ce gashi ya nuna sa karar shekara ganin cewa dukkanin gwamnati na da damar sake tsaya wani zaɓe na gaba haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya